السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah tabaraka wa wanda ya kaddara mana <clears throat> doguwar rayuwa zuwa wannan safiya ta asabar biyu ga watan ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Cikin amincewar Allah wannan shine darasinmu na farko a cikin wannan sabuwar shekara. Allah muke daɗa miƙa wa godiyarmu. Tare da roƙonsa dacewa Allah ya sada mu da alkhairan da suke cikin wannan shekara. Ya kuma tsare mu ya tsare mana daga dukkan wani abin da ke afkuwa na hadurra da bala'o'i a cikin wannan shekara. Allah kuma ya taimake mu da yarda da ƙaddarar abin da Allah ya ƙaddaro mana a cikin wannan shekara, ya taimake mu da tawakkalin karɓar wannan ƙaddara tare da ainihin tabbatar mana da ladan yarda da ita. A ko da yaushe rayuwar ɗan adam tana gab da ƙarewa yana ci gaba da murnar samun ci gaba. Idan har ɗan adam za a ainihin wuni a yi dare, to ko lallai ɗan adam zai bar duniya. To amma idan kuka duba ko da yaushe cewa ake yi Allah maunin ko Allah ya raya Allah ya raya babu inda za ka je taya wani murna ka ce Allah ya kashe sai dai Allah ya raya Allah ya raya ɗan adam kenan shi dai ya rayu gashi da son rayuwa amma kuma gashi da son ƙarewa to idan har rayuwa ake so walal akhiratu khairu wa abqa ai rayuwar lahira ta tafi wanzuwa ta duniya kuma karewa take yi to amma ita aka fi so kullum murayu dai murayu murayu to dole kuma rayuwar nan za ta yanke za ta zo ƙarshe duk abin da ya zo farko yana da ƙarshe Allah ya taimake mu ya datar da mu kun ga mun zo ƙarshen shekara ta da 1438 yau gashi muna cewa da 39 abun takaici ga musulmin da bai san ya shiga shekara sabuwa a musulunci ba sai dai new year ko? ya san new year happy new year amma bai san an shiga shekarar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara ya aje a cikin littafinsa a cikin ainihin lauhul mafuzu tun sanda aka yi sama aka yi ƙasa. Bai san wannan ba, sai abin da aka tsaro watakila ma akwai kuskure ciki, don sai da rana ta ɓaci aiki ya kusa lalacewa sannan aka ce kai, wai yaushe aka haife shi ne, ai muna jin ran kaza ga watan kaza ne, to mu rubuta mu aje. ba mamaki ma an yi kuskure to amma watan Allah ganinsa ake ko ba wani in ja to amma mutum bai san shi ba gashi a fili sai kaga mutum bai san shi ba amma ya san abin da ake lissafi Allah ya kare mu to Allah ya taimake mu wannan shekara da muka shiga ya sa ainihin wato alheri a gabanmu har zuwa ta, da kuma taimake mu da kariya daga wajensa da dukkan abin da zai tinkaro mu a cikin wannan shekara. To, muna dai ɗaukan darasin masallaci ne a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya. allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlal jahiliya. wanda mun tsaya a ƙarshen matsala ta saba'in da uku wanda aka haɗa su saba'in da biyu saba'in da uku cikin yardar Allah za mu tashi a farkon matsala ta saba'in da hudu kaga mun yi nisa a cikin littafin don matsalolinsa ɗari ne da ishirin ko? Mun samu matsala saba'in Yau za mu shiga cikin ta 74 Me take cewa, Almas'alatun rabi'atu wasu da'awatuhumun nasa ila balani wannan matsala tana karantar da daga cikin irin mutanen jahiliya akwai wanda su jahiliyarsu kiran mutane zuwa ga Kaga an samu akasi, kamata yi a kira mutane zuwa ga gaskiya, zuwa ga shiriya, sai aka kira su zuwa ga bata wanda shine ƙarya. Ga abin da shi ibn abdul wahab ya aje a matsayin mattani da'awatuhumun nasa ila dalali bi ghairi ilmin nau'i na farko kenan su kiran mutane suke kawai ba ilimi al'ada gargajiya ba ilimi ba ƙala ba ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka suke kiran mutane matsala ta gaba ita ce masu kira da ilimi amma kuma su ɗora mutane akan karya. suna da ilimin sai su koma bayan ilimin sai su buya in ka hango su sai ka gano ilimi sai su kira ka sai su ɗora ka hanyar jahilci sai ga ka cikin jahiliya to irin waɗannan matsaloli shi malam bai bar su a boye ba sai ya zayyana su ya aje su gashi nan har muna karanta su a son Allah ya saka mishi da alkaini A sharhu, dawatu ila Allah bi ghairi ilmin hiya min amali ahli al jahiliya. kiran mutane ba da ilimi ba don duk abin da aka yi shi koma bayan ƙalan lahu, saɓanin ƙala Rasulullahi, sallallahu Alaihi wasallam to ba a kiransa ilimi. A dabarbaru ne da wayo da kintace kawai. Don duk ilimin da ka gani na kirdado da shauransu nan, duk inda aka samu ya saba da qur'ani, ya saba da sunna sunansa zato da ainihin ruɗu da kuma ainihin kintace kawai amma ilimi wanda za ka ji tabbas haka yake shine ƙalan lau ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Laha allaha amara bid da'wati ila sabili domin shi Allah ya yi umarni da kira zuwa ga addininsa, ala basiratin wa bil hikima. A bisa ainihin basira da hikima, to ya za a yi kira mutane kuma a bisa kintace kawai da zato. Wal mau'izatil hasana da kuma wa'azuzzuka kyawawa. waljidal billati hiya asan yayi umurni da ayi muhawara faɗi in faɗa da mafi kyawu zance in mutum ya kawo maka jayayya ya ɗaure da misali sai ka kawo masa aya ka ɗaure da hadisi shi kenan jadaltahu billati hiya ahsan kaga kayi jayayya da shi da abin da yafi nasa kyau sannan kuma yafi nasa tabbas ko shakka babu Allah ya ce ko manzon Allah ya ce sun fi zama tabbas akan wani ya ce Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya yi ko an yi ko ya yi umarni da ayi ya fi tabbas kan wuri kaza fa kaza ake yi mutane kaza ga yadda suke yi bai kamata mu saba musu ba wancan ya fi tabbas mm, fadawatuhumun nasa kiran da suke yi wa mutane ilan balali zuwa gabata. ai tarabibin nas ko da yaushe za ka ga suna ta kwaɗaitar da jama'a fi mukhalafatil haq wajen a saba wa gaskiya dai a dai saba wa gaskiya in ka kalli karuwan duniya zan ce ko ne kafuran duniya kafuran duniya in ka kalle su yanzu farfaganda su wai ita ce gaskiya addinin musulunci shine ƙarya kullum so suke su kwadaitar da mutane kin musulunci aikin kenan targhibun nas kwadaitar da mutane fi mukhalafatil haqqi lalle ne a saba wannan addini na musulunci a saba wa wannan sako na Allah a saba wannan tablighi isarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abi nasu wanda nasun kuma ƙarya ce tsari da Allah ya tsara mana a littafinsa manzonsa ya fayyace mana a hadisansa sai a ba ku tsoro a firgita ku a nuna muku za a shafe ku a doron duniya in kuka ce shi za ku yi a sa muku suna mummuna sai a tsorata duniya da ku don me don a kwadaitar da mutane komawa ga waccan jama'a kafira a koma a goya wa wancan ra'ayi na ƙarya gindi don a juya wa alƙur'ani da saƙon manzon Allah baya kala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalar lazina kafaru lillazina amanu kafirai suka sa muminai a gaba a wancan lokaci da wahayi yake sauka suna cewa in mm, mm, fa ittabi'u sabilana ku zo ku bi tafarkinmu ku zo ku bi tsarinmu wanda muka tar da iyaye da kakanni suna yi kar ku damu da abin da zai faru ku tun da mabiya ne ku dai bi mu kaza ya ku, in ma akwai kuskure mun ɗauke muku haka suke cewa hmm. yau idan ka ce kaburci za ka yi sai ka fito cikin al'ummar ƙasarku kana faɗa da gaskiya sai a ce ka dage za mu taimake ka matsa dai sai ka ci nasara muna tare da kai duk duniya tana goyon bayanka za ka samu tallafi daga wajenmu matsa dai hmm. matsa dai Eh, sai kaga ana ta taimakon ka akan me don kace baka yadda da abin da Allah ya ce ba baka yadda da abin da manzon Allah ya ce ba idan kuma da za ka fito ka ce ya kamata a abi Allah abi manzon Allah duk da ko da ‘yan ƙasan naku ma kafiran ƙasanku ba sun isa su murkushe ka sai a ce za mu kawo ma tallafi ‘yan ta'addan nan ba za ka iya musu ba haka duniya take ko ba haka take ba sukan ce ittabi'u sabilana ku bi hanyarmu wal nahmil qadayakum mu dauke muku duk wani kuskure kar ku damu muna tare da ku to du'atu balal suna nan da yawa kafirai zunzurutu wa ga su a fuska kana kallon su ma kafirai ne akwai kuma masu shigan bultu gashi ƙasa mutum yana tafiya amma kan an yi shi wani ili? to irin wa'annan su ma suna nan masu cewa ita ittabi'u sabilana wal baya ku. ai kai kam a matsayinka na gama garin jama'a Kar ka ce za ka gano wa kanka gaskiya ka bi shugabanninka kawai. Ka bi shugabanninka ko menene za su ɗauke maka. Ba dai shugabanka ne ya ce ka yi ba eh, ka yi har ga Allah ba ka da laifi shi ya sani shi zai ji da abun. To gaskiya ne? Ka san abu ƙarya ne ka bi, sannan a je gaban Allah ka ce za ka fita? wallahi ba za ka fita ba al'ankabut fayada'unahum ila shirki da haka za ka ga suna kiran mutane zuwa ga shirka shirka a gargajiyanci a jahilce dattijo zai sa ku a gaba kar ku yadda da irin wayannan wa'aze-wa'aze da ake na zamani ana tabbatar da ku an raba ku da ainihin asiranku na asali an raba ku da al'adar ku ta asali iyaye da kakanni eh sai su yi ta tarbiyantar da ku akan shirka daga an ji wani abu kiris ya faru na fitina sai ya fito ya kira ku sai a yi wani girke-girke a yi wani haɗe-haɗe sai a ce to kowa kar ya yadda ya kwana a wuri kaza ya nemi wuri kaza kowa kar ya yadda da daddare bai yi kaza ba ya haɗa kaza da kaza kowa kar ka yadda ka sha da abu kaza sai da abu kaza kar ka yadda a ce kaza ka zauna a wurin sai dai kawai ka tashi ko kaza ko kaza Ai ta tsora ku akan hadisan shaidan mutum sai ka wayi gari mushiriki kafiri arne ɗan wuta a kiran jahili jahili ne kuma ya kira ka ya raba ka da malamin da yake maka wa'azi akan tauhidi sai ya shi kuma ya zo a jahilce sai ya kira ka kaga adda'awatu ila Allah bi ghairi ilmin wai sai ka ji hakan din ana ce maka karga damu ai Allah na kowa ne ai Allah ne yace tashi in taimake ka hmm. ba shirka muke ba mu Allah ne yace ka tashi in taya ka eh. yawwa don haka in ka zauna hannu banza ko ka zauna jiki wofi to ka bewa sai ta fi ka gata in masu sara sun zo wallahi mu muke gaya muku wannan to ina aka ce Allah ya kai lafiya da ya shi ɗan adam a kullum ya fi so abin da zai gani a karar a fili a maka misali da wani abun da ya taɓa faruwa yauwa hankalinka sai ya kama amma don an maka misali da Allah ya ce a lahira kaza za a yi kaza waye ya gano sai mai imani kawai zai yarda fayad'unahum ila shirki wa ila tahrimil halali wa tahlilil harami sai su rinka haramta musu halal su rinka halatta musu haram kiri-kiri ka halal ne don wani ya ce kai akwai zafi sai ya haramta sai ka tashi kuma malamin da ya karantar da ka wannan jahili ne ba wahayi ne daga Allah ba furarka tsarkakakka halattatta don an goga yi sai ka miƙe. Eh? Sai ka fada bala'i ka wuni da yunwa. Ko? Abun suna nan haka kawai matarka da aka aura maka ta hanyar sunna sai wani ce tana da harara garke garken ka zai tsarewa zai yi sai haramta ma ita sai raba mijinki na sunna sai a raba ki da shi wannan in dai kina zaune da shi ba ke ba samun kaza ba ke ba kaza yuharrimuna alalala suna ainihin haramtar da abin da yake halal fa haraman ƙarshe ya koma ya zama haram wal haramu halal haram din kuma su maida shi shine halal bi ghairi hujjatin kuma ba su da wani dalili min Allah da za su kafa maka daga Allah ne fa au min rasulillah ko kuma su ce gashi daga manzon Allah babu illa min ajdadihim sai dai kawai daga kakanninsu ne wa min ajdadi ajdadihim daga kakannin kakanninsu khabiran an kabiri e tun iyaye da kakanni haka muke shine dalilin kawai wa yad'unahum ila ashiya'in ma anzalallahu biha min sultan su rika kiran mutane akan abubuwan da ba abinda da Allah ya taɓa saukarwa a kai na hujja cewa hakan ɗin ya halatta yi ko kuma hakan ɗin haramun ne a yi babu wani dalili da Allah ya taɓa saukarwa a kai sai kaga sun nace sun dage suna kiran mutane a kai masu kira akan jahilci a al'adance suna nan gargajiyance zamanance ma suna ne kafirai suna yi masu shiga bultu suna yi dokoki na Allah ga suna ana ta karairaya su ana ta yayya mutsa su ana tattaka su ana kwanciya a kansu amma ba za ka ji an matsa ba ranar da aka ce an kafa wata sabuwar doka ka kuskura aka ji ka taka ta to in aka tashi ta a kanka kai ka ce kowa mala'ika ne kanka za a yi kowa ya zari ma kai ne za ka jawo mana bala'i kai ne ɗan masifa kai ne ɗan kaza kai ne ka fi kowa sai a yi ta a kanka yanzu nan abinda Allah bai saukar da wani dalili akai ba an daure masa gindi ga dalilai daga Allah ga ayoyi ga hadisai sun hana kaza sun hana kaza ana yi ba ruwan su da wanda yake yi a matsayinsu na jagorori shugabanni sai in an taka dokarsu ko dokar shugabansu ko dokar wani wanda yake faɗa a ji wanda ake tsoronsa sai kaga an yi a kanka suna kiran mutane ila ashiya'in zuwa ga faɗai kawai haka nan waɗanda ma an zalallahu bihamin sulbani ba wani dalili da Allah ya sauka fa ha'ula du'atu balali du'atu balali waɗannan su ne masu kira akan bata so suke su ɓadda ka a ɓoye kuma kiranka suke akan ka faɗa gwadaben ɓata. wa du'atu ila alhaqi amma su masu kiran mutane zuwa ga gaskiya fa humul ladina yad'una ila ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma shara'a sune masu kiran mutane zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da kuma irin abin da ya shar'anta ko su ce ma duba fa abin da Allah ya ce a wuri kaza cikin sura kaza, ko su ce maka dubi fa abin da manzon Allah ya tsara a lokaci kaza, ko abin da ya sa sahabbansu suka yi a tsari na zamani a lokaci kaza, a tsari a addinance a lokaci kaza, wanda idan yanzu fa aka yi shi zai tafi daidai da zamaninmu. To ba za su yi haka ba. Du'atu haƙƙin kuma shi ne ɗabi'arsu, majinginansu ƙalallahu. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Allah wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara rasulullahi sallallahu alaihi wa min wa min du'ati dhalalil yawm yace yana daga cikin masu kiran mutane akan bata a yau allazina yad'una an-nasa waɗanda suke kiran mutane ila shirki akan shirka da jahilci suke kiran mutane ko da sun yi karatu suna ɗora ku akan abin da suke kira ibada kuma alhali shirka ce shine wa ibadatul adriha sai su sa ku bautar hudu barori ku sheyi Gidajen mutuwa in ji ɗan adamawa, ko? Su za a sa ku bautatawa, ku sheyi, hudbare, shi ne albariha, walƙubur da kuma makabartu, in ma ku sheyin duka ba a sa musu suna waliyai ba to sai a ware waɗansu kaburbura a ciki ya ce to kabarin wane da na wane fakar kar mutum ya kwana kaza bai je ya kai ziyara ba kar ka yi shekara kaza baka taba kai masa ziyara ba kar ka yadda a rayuwarka baka je ziyara ko sau ɗaya ba ibadatul azri hati wal quburi sai a ɗora ku bauta wa kusheyi ko waɗansu daga cikin kaburburan mutane sai a kewaye su a musu alamomi sai a sa ƙa'idodi a sa dokoki sai a aje masu kula da su su kuma nan suke ka je barin shehu ka gani don ma yanzu an ɗan rarrage abubuwa sun ɗan ragu ma ko daga nan adamawa duk shekara sai an samu motocin da suke tashi musamman in ka je sau bakwai kamar ka je makka su masu ɗan sauƙi sauƙi ne eh? wai su masu ɗan dama daman ne sai ka je sau bakwai kai daidai da mai hajji kuma bai ma kamata ka je hajji ba in baka je sokoto ba ka je makka baka je sokoto ba ai dole ne sai ka je sokoto kafin ka tafi makka a yi o haka ne kai yanzu baka sani ba duk zaman nan to wallahi karka kuskura ka shiga makka baka je sokoto ba gun shehu to ai ko baka samu zuwa makka ba in ka je gun shehu sau bakwai ka samu kana daidai da wanda ya je hajji sai kaga mutum yana yi yana kirgawa amilatun nasiba an daura mishi aiki mai wahala yana tai ma anzalallahu biha sultan Allah bai saukar da wani dalili akan wannan ba ba inda aka taba ambaton sokoto a matsayin filin da za a kai wa ziyara to nan masu saukin ne akwai masu tafiya gun wani shehu shi kuma yafi makka ma yafi haji hajji. Sukam har akwai manasiku hajjin kuburi akwai manasik da suka tsara kamar yadda za a yi manasikul hajji so suna da manasik ɗinsu na ziyartar irin wayannan wurare kamar hajji manasik na hajjinsu sun ma ƙaddara wanda ya je nan shi kan kwata-kwata ba ba za a sa sha wuta ba har abada ya tsira ai Allah annabi ya ce man hajja hajjan mabruran fi ma ma'anar hadis ko duk mutumin da ya je ya haji haji mabruri sara ka yaumi waladatu ummu ko ya koma kamar ran da uwarsa ta haife shi sai dai in ya sake wani zulmi suka ce to shi in yaje je nan kan ma san ma qad lahu ma kaddama min dhanbihi wa ma ta'akkara haka wani malami yake tawazi ƙarya yake yace duk abin da ka taba yi da wanda zaka yi indai har Allah ya kai ka kaje gun nan to ka tsira da kafa wai wani ya taba zuwa shi ma aka yi ta sumbantarsa da ya dawo kuma ma ƙarya yake da kafa ya je wai kuma ba a riga shi dawowa ba jarin eh, kuma wai ba a riga shi dawo. Wai yake. wa yad'una an-nasa ila al-bid'i suna kiran mutane zuwa ga kawai a assasa bid'a a assasa abubuwan da aka kago su kawai a yauyau fiddini a cikin addinin musulunci sai a tsoma shi sai a ce ai in ka shi kana da lada kaza in ka shi kamar wanda ya zama annabi kaza kamar ladan annabawa kaza kana daidai da shahidai kaza kana daidai da kaza kana da kaza matsayinka ya fi kaza ya fi sahabi kaza ya fi annabi ya fi kaza ma bihamin biha min sultani ba kuma dalilin da zai iya kawo maka a ƙur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata hujja wa yaktubuna wa ya'lifun kuma suna rubuce rubuce suna wallafa akan bidiyoyin nan fa rubutu suke makalai suna ta turawa duniya suna yada suna wallafan littattafai suna turawa duniya don wannan mummunar aqidar ta karbu wa ya takallamuna bi nasi sannan kuma suna ta laccoci ya takallamuna su yi taro na ƙasa su yi taro na jaha su yi taro na ƙaramar hukuma su yi taron rassan unguwanninsu suna kira zuwa ga masallatan juma'arsu da masallatan unguwanni suna ta yada abun ya takallamuna suna ta laccoci bida'awatin nasi ila ihya'il bida'i wal muhdithati kawai sai dai don su raya bidi'o'i da abubuwan da suka kago ko aka kago musu wa dinu to ai shi addini eh wallazina yad'una an-nasa ila haka ne kuwa ila al-ibahiyya da kuma masu kiran mutane zuwa ga kai halal ne ibahiyya eh akwai wata aqida ibahiyya halal ne ina aka hada aka hana ku ku yi yawo da matanku ina aka hada hada ku ku yi sabu tare da matanku ga diddige ga diddige ga kafada ga kafada halal ne malam eh amma ko ina aka hana kaza ina aka hana ka halal ne kaza da kaza halal ne ibahiyya komi su ce halal ne ‘yan ruksa ne su komi sun sauƙaƙa kawai halal ne malam ni ne na ga wata anniya kuma amma kirista take ya ce aure ta halal ne eh Allah ya ce ku aure su aure ta halal ne ku duba dai wani aure da aka yi zomin da shi kwanan wai suna zaune haka kawai wata tana wucewa wanda abu ya ban mamaki wai ke zo ke ba zawara ce take yi me sunan ki wai wanci ce kina so na ta ce i eh. ce to za mu yi aure ta ce eh to nawa zan baki sadaki ta ce duk abin da kake da shi ya ce to ga dubu shida nake da shi za ki ta ce eh ce to waye ne zai zama waliyinki anan ta ce gashi sai ta nuna abokinsa wani daga cikin abokan ce to kai kuma waye zai wakilce kai ce ga wannan duk da waliyin ta din da wakilin sa din fa suka zo mini fa dukansu suka zo wai za a mun tambaya bayan an yi auren suna so su tafi. eh ce to jama'a mu daura aure cewa ai malam suka ce gashi eh aka ce to jama'a salatin annabi sai aka daura aure wai ta zama matar shi wato sai da aka daura aka zo wajenka. an gama daura aure har ma an kon biyu ana maganganu ne aka zo to bari a mun tambaya ina ne aka halatta ai ce ba wai dama ai aure dai shine a samu wali a samu sadaki a samu shaidu ko eh. to meye babu an yi wali an yi sadaki an yi siga an yi shaidu to menene ba aure a ciki ba yanzu wannan ba wulakanta addini ba yanzu wannan kana tsammanin wata ba za ta daura aure tana da shi ba in ma da hakan an yarda a yi sannan kuma ina aka ce yi irin wannan aure ba bincike ba bindiddigi ba yardar uba ba tambayan waye dangin ki, waye dangin ka, waye mutanen ka? daga ina ne haka kawai fa yanzu yanzu kawai har an gama kaga yanzu idan ya hadu da yan ibahiyya zai ce halal ne kowa kawai yanzu kana iya zuwa yau in ka ji kawai wata tama ka mata kuna so ku zauna kuma a ce kun yi mu'amala ba zunubi ce mu yi aure kina so na yi kai tanko zo ni ki zo danke mana aure zo Allah daura ku daura mana aure sai a daura aure sai ku yi hotel kawai eh e, bukatar ku ta biya ga ce je kina saki aka rubuta Allah ba kenan ba kaga ba zina kai ba yan ibahiyya kenan hmm. waɗanda suka ce mut'ana nan auren da ake yi na ɗan lokaci in kun je taro tunda sun ce halal ne ku haɗu mazanku da matanku in za a abuja za a lagos za a ina ne taron addini ku tafi kawai suka ce halal ne sannan kuma bayan halal ne kana iya idan kuka je kun kama masaukai wanda ta maka kamata ku yi aure kafin taro ya watse auren me ake ce masa eh to wai su sun ce yana nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke suka ce hmm, halal ne mattatu ki tace mattatu ka shikenan <laughs> an gaba eh. to sadaki na wannan tsakanin su za su daidaita sadaki kin yadda eh na yadda to auren fata za mu yi auren mutu'a ne eh auren mutu'a shikenan kawai sai rungume kayansa yanzu matarsa ce taro na watsewa wai auren ya rabu. idan kuma Allah ya ba su da wannan waliyi ne dan taro wannan a taro aka same shi wannan ku barci ta hanyar addini ma ya samu eh, wali dan taro kenan Allah zai yi wannan dan taro ba da kaga irin wannan ibahiyar tana ɗaurewa kafirci gindi tana halattar da haramun abinda yake haramun sai a maida shi halal shine yasa suna kiran mutane ilal ibahiyati zuwa ga halattar da abu wal fusuq wal isyan sai kaga mutane suna ta fasikanci suna saba wa Allah an ce musu halal ne eh halal ne sai kaga mutum yana yawo ranar niwa ya je nan ya ci dina ya je nan ya sha kayan shaye-shaye ya ci abinci ya ci nama yo ai halal ne da'amukum hillul lakum wa da'amukum hillul lahum wa da'amukum hillul lakum Ƴan ibahiyya ke kirsimeti ta zo yana bi gida-gida hafi kirsimeti a bashi kuɗi a bashi munti a bashi coca cola ya sha a bashi dina nama in ma na me da shi dai ya ci ya ƙoshi ai an ce halal ne eh da'amukum hillul lahu wa amukun hillul lahu yaushe aka soke ayar yaushe aka hana ku ja ku ci da Allah halal ne jahilai kawai to irin waɗannan 'yan ibahiyya su ma suna nan suna ta kiran mutane akan cin haramu rungumar haramu gwamutsuwa da haramu walfusuk ainihin wato jibintar fasikanci jibintar isyan sabon Allah kullu ha’ula du'atu balali dukkan su kuma nau'i ne na kira akan bata masu wa'azin batarwa hazaran Allah subhanahu wa ta'ala minhum wa min ɗariƙatihim. Duka wa'yannan Allah ya tsawatar da mu binsu da bin ɗariƙoƙinsu a cikin Alƙur'ani, ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku masu imani, in tuɗi'un lazina kafaru, wallahi idan har za ku bi kafirai, ya ruddukun za su kafurtar da ku. su mayar da ku ala kan kan digadiganku ku koma inda kuka fito da can kuma guzawa ne majusawa ne kafirai ne arna masu bautar gunki masu canfi masu tsafe-tsafe kun dawo kun gane tauhidi kun rike kuna musulunci to yanzu kuma in kuka yi wasa za su da ku inda kuka fito fatan kalibu ku juya ku wayi gari hasiri na kun yi asarar shekarun da kuka yi cikin musulunci ku wayi gari kun yi asarar sujudaku, kun yi asarar ruku'inku kun yi asarar zakkoku kun yi asarar hajjinku kun yi asarar mu'amalar da kuka gudanar a cikin addininku lokaci guda an riddar da ku kun koma empty fanko ba ku da ladan komi kun koma wa Allah a sararru wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani in tuɗi'u fariƙan min na utul kitaba in kace duk malami abin da ya faɗi gaskiya ne su ya halakar da ahlul kitabi yahudu da nasara suna amfani da lijila da attaura suka hallaka mutane suka raba su da addini na asali wanda annabi Musa ya rayar da mutane akai addini na asali wanda annabi Isa alaihi salatu wassalamu ya rayar da mutane akai to wallahi idan kuka yi wasa kuna bin Yahudawan zamanin nan. Yarudukum sai sun mayar da ku kafirai ba da imanikum, bayan imanikum, yarudukum ba da imanikum kafirina. Sai sun maida ku kafirai bayan da gashi kun zama masu imani. In dai kuka ke duk abin da suka kawo muku za ku bi, ba za ku bincika ba Allah ya ce, manzon Allah ya ce, haka kawai a shehu ne ya faɗa, ustazu ne ya faɗi. Allahu ne malam ne a'a malam ne shehu ne ustazu maka in ya dace da na Allah to sai a bi an sam'an wada'ata amma ko ya kawo abin da bai yi daidai ba sai a bishi? Allah ya tsari fatan qalibu hasiri na kenan sai ya faru Allah ya tsari ya ce idan har haka za ku yi to za su maida ku kafin ali imran wa qala ta'ala ulaika yad'una ila an irin wayannan fa kiran mutane suke kawai zuwa ga wuta so suke kowa ya zama dan wuta ga Allah yana kira manzon Allah yana kira wallahu yad'u ila al-jannati fa Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna amma ba a amsa kiran Allah mai kira zuwa ga aljanna ana amsa kiran wani da yake kira akan aje wuta wa qala ta'ala wa in aksara man fil ardi ce to ai in ka duba abun yayi kama da gaskiya ai Allah ba zai tara wannan al'umma akan bata ba eh ku duba ku gani su wa'annan da suke cewa abi Allah abi manzon Allah sunna in ƙarya suke suna so su hallaka ku duba ku gani ina ne yafi mujorati ku duba ku ga ina manya suke ina masu kaza ina masu kaza a ina suke cikin su in banda kaza da kaza su waye to ai Allah bai ce a fi yawa ba Allah ya ce wa in tuɗi idan har ka bi ya Rasulallah, aksara man fil ardi mafiya yawa da suke rayuwa a bayan ƙasa yudilluka wallahi za su an sabilillahi sai ka bar hanyar Allah. In dai za ka yi musu ɗa'a to dole ne ku ka bar addini, amma ba yanda za a yi kana addini kana musu ɗa'a don yi musu ɗa'a ɗin saɓa Allah ne. don haka in har ka bi su to sai sun ɓadda ka an sabilin lahi in yattabi'una don su ba maganar Allah suke bi ba ba maganar manzon Allah suke bi ba ba abin suke bi illa zanna sai zato su ne za su ɗaga kai su sauke ko kuma an taɓa ɗaga kai aka sauke aka ɗora musu wannan ƙa'idar suna bi zato ne kawai wa inhum illa ya ba komi suke kai ba in banda ƙirdado da kintace da ƙarairayi kutilal suna, kuma Allah ya tsine wa irinsu fa bayyana subhanahu wa ta'ala al-kuffara ala ko haka ne ala milalihim wa Allah ya ambata mana a cikin ƙur'ani. a bisa saɓanin da kafirai suke da shi a wajen addinansu, kafiran duniya kowanne da irin nasu addini, kafiran ƙasar kuma a lokacin jahiliya kowanne da irin nasu tsarin al'adar gargajiya. Haka kuma wa'inda suke a yanzu kafirai kowanne milan, millolinsu daban-daban ne, mil jam'u ne na millati. sabaninsu a bisa milla-milla tsari na addinai, kadiman wa hadifan, arnan da da na yanzu. Kadiman da arna wa hadisan da ‘yan zamaninmu na yanzu. Duk za ka same su su ya bambanta. Yanzu idan ka dubi tsarin rayuwar duniya gaba ɗaya an haɗa an ce akwai majalisar haɗa kan duniya duka. Hmm. Constitution ɗaya aka yi? Hmm. ne da tsarin mulkinsu ne da tsarin tafiyar da tsarinsu wai tunani ne ba wa in hum illa ya zunnu wa ma hum alaihi illa zan ba komi suke kai banban da zato in yadda biuna illa zanna ba abinda suke bi sai zato ne tunaninsu kawai za su yi su tsara wa kansu tsarin tafiya kowane ɓangare da irin tsarin tafiyarsu kowane yanki da irin tsarin mulkin su, duniyar idan da haɗa ta za a yahe a haɗa wa mutane tsari ɗaya kamar yadda Allah ya kira duniya aka kangare masa aka yi masa tawaye yake wa'ata sinu bi hablillahi jami'an wala taqarrabu ku haɗu akan kalmar Allah guda ɗaya tak jami'an gaba ku wala tafarraku kada ku rarraba wa man ya'tasim billahi duk mutumin da ya riko da Allah faqad hudiya to tabbas shine ya shirya to wanda ya saki Allah fa ya kama nasa wayancan ma suka saki Allah suka kama nasu wayancan ma suka saki Allah suka kama nasu sun shirya sun bata to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci duniyar sai ya halitta mata wa'inda za su zauna cikin ta ya kuma tsara musu tsarin da za su tafi a kai wanda kuma idan suka bi tsarin za su zauna lafiya za su samu kwanciyar hankali za su so junansu idan kuma suka saba to akafin haka zai same su kullum suna nan a fada kullum araban sabani yake don haka kafurcin yake bai taɓa haɗa kai ba tun kafurcin farko ma ba iri ɗaya ba ne, haka kuma kafurcin yanzu ma ba iri ɗaya ba ne, ƙadiman wa hadisan. A waman sha bahahum da duk wanda ya yi kamammeniya da su, ko da cikin musulunci kake, in ka ɗauki irin tsarin su to shi kenan, duk za ka same su. jaduna fi da'wati fi da'wati ila dalali za a ga sunnaci masu kwazo ne wajen kiran mutane akan abata suna kakkafa kungiyoyin kiran mutane zuwa ga kafurci tsoratar da mutane musulunci razanar da su firgitar da su akan addinin musulunci kungiyoyi nau'i daban-daban kafuran duniya sun yi har da na taimakon bogi don a ce su suka fi gaskiya su suka fi jin kai su suka fi taimako akwai kungiyoyi masu kare haƙƙi mm. akwai kungiyoyi masu tausayawa talakawa marayu miskinai waye waye ce kawai mutanen na ai su ne mutane suna da kirki suna da kirki dubu hamsin saba'in saba'in suka raba hamsin wallahi da awaki kuma a rataya ma kuros an baka wallahi ha wala eh da suka raba awaki a keji maka ko suka tafi to Su suwaye suka ba a suka ba su dai kaddara dai suwaye suka bayar su ne suka ba. me sunan kungiyar jan kuros to mm. ko ba ka bane haka ne ashe mu an an kashe to kai musulmi kam akwai inda zaka jahilci rayuwa kai da kake da ƙur'ani, kake da sunnar manzo Allah allati Laga, da saghiratan wala kabira wanda ta bar ƙarami ba ta bar babba ba illa ahsatku sai da ta kididdige shi 소란이가 안 하라고 하는 이런 da 하잖아요. jaduna fi fi naci su dage su ba da rayuwarsu tawaga tawaga suna ta yawo da ruwa su shiga lokacin sanyi su kutsa fazazzabo ƙauye sahara da motocin shigansu na sahara da na shiga kwari da na shiga tabo suna ta yawo sun dage sai sun yi sai sun tabbatar da wannan kira na akan kowa ya dawo ya ji ƙarya yake so kowa ya dawo ya ce kafircin na ai gara shi ma daga su kalma ɗaya in ka faɗi fa bukatar su ta biya ai wallahi ma sun fi musulman yawwa to shi kenan daga nan suka ka buƙatar su ta biya ka kafirci daga ranar da kace sun gara su ma da musulmin to ka bukata ta biya ka zama arni duran da kace gara kafirai da musulmai ka kafirta duran da kace gara kafurci da musulunci ka kafurta bukatar su ta biya kalma ɗaya in ka faɗi shikenan sai ya zo in ya kalli tsofin ku a kawai ya kalla kalla ya fashe da kuka na huki Eh, ya cire takalmi ya riƙa yawo cikin tabo yana tausaya muku yana kuka sai kai bature akwai tausayi wallahi eh. bature ai turawa shi yasa Allah taimake su suka ci gaba suna da kirki sun fi musulman mu shi kenan fi kulli zamani wa fi kulli makani kuma a kowane zamani a kowane wuri akwai su suna nan suna tanaci mu ko mun yi shuru dan wannan din ma da ake dan tashi ana dan fadakar da mutane musulmai wasu ba su so eh, wasu ba su so wai ai matasa za su gane in matasa suka gane kuma ai kenan kuma za a yi fitina fitina a addini ai yanzu ne aka fada fitina in ba an bar addini ala fil fitinati saqatu wallahi cikin fitina ake tunda dai an bar Allah ya ce annabi ya ce domin nan ne zaman lafiya ɗa zai ji daɗin zama da ubansa in ana wa'azi ana bi uba zai ji daɗin zama da ‘ya'yansa talaka zai ji daɗin zama da shugabansa shugaba ya ji daɗin zama da talakawansa iyalai su ji daɗin zama da mai gidansu mai gida ji daɗin zama da iyalansa a zauna lafiya sai musulunci amma in kaga an tada zaune tsaye ana rikici to akwai inda aka saba wa musulunci akwai inda aka saba wa musulunci musulunci da'iman lazima kullum kira yake zuwa ga zaman lafiya ƙarya ne ba kamar yadda ake cewa musulunci addinin fitina addinin tada hankali ba gaskiya bane duk wanda kaga musulmi ne ya koma yana ta'addanci ba akan gaskiya ba to ya saba wa musulunci ne sannan ya fada wanda. sai da ya bar musuluncin sannan ya so mai amma musulmi ko da yaushe shi so yake a tabbatar da gaskiya a tabbatar da gaskiya a rusa duk wata ƙarya tauhidi ya kafu sunnar manzon Allah ta tsayu shine manufar kowane musulmi in dai Musulmi ne in kuma kaga manufarsa ba qur'ani yayi cuciya ba tauhidi ya kafu ba sunnar manzon Allah ta yadu ta tabbata ba to ba musulmin bane musulmi baya gaba da wayannan abubuwa in har ka karanta tarihin musulunci kace musulunci tarihinsa gaba ɗaya batacce ne na tada hankali ne na zubda jini ne tarihin ka karanta a karkace ai musulmi sai an matsa masa ne ya mai da martani don ya rama ko kuma an ce ba za a yi addini ba ya ce a Allah ne ya ce a yi kaga ko shi yana goyon bayan abin da Allah ya ce kai kuma kace a bar na Allah to ya zai yi yadda anan to anan fa ba zai yi duk inda ka ji musulmi ana rikici da shi in dai musulmin ne in ka bincika za ka tarda shi aka fara uzina lillazina me qatalu bi annahum zulimu an musu izini na mai da martani don tura ta kai bango don an zazzalince su haka qur'ani yake fayyace mana don haka addinin musulunci kar a firgita ka a tsorata ka da shi wallahi wa'inda suke yinsa a jahilci ne kake gani suna yin sa gaba gani. amma asalinsa addini ne mai tsari addini ne na kwantar da hankali da zaman lafiya da karantar da da'a da biyayya shugabanci ya zauna ubantaka ta zauna iyalantaka ya kafu komi kaga yana tafiya normal in ma baka rufe shagon ka ba ka manta da safe zaka zo ka tarda shi lafiya lau don an hana sata ba wanda zai ma rashin kunya don an hana shaye-shaye amma duk in aka bar musulunci a sai kana da yanci kana da yancin yin abun da ka ga dama ko tsarin musulunci ne zai sa duk wanda kaga ya zama shugaban ku to yana da iyaye a garinsu. su akwai baffanninsa akwai kawunnai akwai yaya akwai jikoki in aka bar musulunci kuma zai yiwu an aife shi shi kawai ƙungiyar taimakawa marasa galihu ne suka raya shi yi karatu bai da uba a ƙasar bai da uwa bai da baffanni bai da kawunne kowa zai ci ubansa ya zama shugaba kuma wa zai tausayawa eh kirdado kawai za a yi a ce asalinsa ɗan kaza ne ɗan wuri kaza ne don me don kar a ce bai da asali ya zama shugaba Tun da shi babba ne na ake ce masa ko menene na ko ina zai iya yi to sai ya zama na asalinsa dama baya da uba ko ko kuma uwar yadda shi ta yi don kar a ce abun kunya ne a ce gata da shi aka tsince shi to waye zai tausayi eh yana tuna mugun tarihin da yake da shi in ma soja ya zama in ya zo yana gwamza kai ta kila ma ɗan iskan nan ne wanda ya mun wulakanci in ka ɗan yi shekaru eh, don bai da wa bai da ƙani bai da uwa bai da uba bai da baffanni bai da kawunnai ya taka ka kawai ya wuce shi shi shi ne kawai haka wannan musulunci kuma in musulunci ake babu wanda bai da dangi kowa yana da dangi zai tausaya wa ‘yan waje kaza don nasa ne ko hmm. zai tausaya saboda addini ya hana zalunci ba zai tuna mukaminsa ba sai ya tuna rayuwar da Allah ya ɗora shi a kai bayan rayuwar duniya fa akwai ta lahira kuma ya yi imani haka ba zai cutar da kowa ba kama ƙala ta'ala waddu su irin wa'annan da su da ire-irensu burinsu lautar furuna ina ma da za ku kafurce duk hanyoyin da suke bi jaduna suna ta kokari suna ta kiran ku ta hanyar kyaututtuka ta hanyar baku filaye da kayan gona da ne da ne duk dai duk wata hanya da za su yi don ku yi riddani waddu lautar furuna buri suke ina ma da duk za ku zama kafurai kama kafaru kamar yadda su ma suka kafurce fatakunu na sawa'an don ku zama ɗaya haka suke so duk duniya ta yi zama kafira ƙur'ani ya gama aiki yawwa wannan littafi ya tsone musu ido to kulka ce da su mutu zai gaiziku ku mutu da bakin ciki ƙura'ani har abada yana nan kuma ba zai rasa masu kira zuwa gare shi ba ba zai rasa masu nusar da matasa su gane addini ba kuma insha Allah har duniya ta tashi Allah ya alƙawarin tsare kayansa kuma zai tsare shi zai sama masa masu rikonsa ba dai a mar wulakanci ba an yi an yi a bata Qur'ani ta hanyoyi daban-daban har kwamfuta an shigar a bata Qur'ani a an wa duniya ya gagara Qur'ani sai ya nuna shifa daga Allah yake ya ki ya an yi rubuce-rubucen har yanzu ba a yi kamar ƙura'ani ba domin Allah tun farkon yana sauka yake in kuna iyawa to ku zo da irin kwatankwacin samana tun a lokacin suka kasa ya ce to fa'in lam taf'alu walan taf'alu in dai ba ku yi a yanzu ba to har abada kuma ba za ku yi ba don haka ba abin da ya fi muku sauƙi ya ku arnan duniya fattakun naran lati ko ku ji tsoron wannan wuta wacce menene eh fattakun naran lati wa ku lil kafirina ku ji tsoron wannan wutar da aka tanade ta don kabirai wallahi ku bar kafurci ku dawo mu musulunci ku kare kanku daga wannan wuta da aka tanada don kafirai in ma kana ɗan shakka shakka ƙur'ani dena ka zo ka rike ƙur'ani mu rike mu tafi tare ka daina shirka ka zo mu tafi akan tauhidi ka daina kyamatar sunna ka zo mu lallaba tare mu tafi muna goya mata baya ko da mun kasa a wasu wurare a ce dai muna so ko don yana daga cikin alheri au muhibban ko ka zama mai so kar ka zama baka yi baka so ko baka iya yin sunnar ba wata ka bai wata ka bar wata ko ka zama dai kana son ta in kaga wanda yayi kokari yayi sai ka ji ya burge ka kana so to sai kaga Allah ya taimake ka amma ba ka so kuma ba ka yi kuma ba ka so kai ba shi bane in ka ji an kira ka ji haushi akwai matsala Allah ya kare eh sai matsala yar uwar wannan don yan tagwaye ne sai dai lokaci kuma yayi dole ne to yan uwa musulmi yana da kyau mu yi kokari mu rinka ganin ci gaban da muka rika samu a addinin mu a kowace shekara karfa rika samun ci baya don matsalar mu mu musulmai kenan sai a faro abu gari gari kafin waɗansu shekaru sai kaga ana ci baya maimakon a ci gaba in aka ci gaba aka ci gaba aka tumbasa kuma sai shaidan ya bata karshe zai kaga kuma ana koma ba baya ya kamata duk shekarar da muka samu mun cika shekara kaza mun wuce shekara kaza mun shiga ta kaza mu gano wane ci gaba muka samu a cikin wannan shekarar wane abu muka samu na ci gaba a addinin sannan kuma ina muka samu matsala aka faɗi domin mu gyara kar irin haka ya sake faruwa a wata shekara ba wai haka kawai shi kenan mun shiga sabuwar shekara ya kamata ka tsaya ka tuna shekarar da ta gabata wani ci gaba ka samu sannan ina ka faɗi ba wai akawun ɗinka na dukiya ba a akawun ɗinka na lada menene ci gabanka a wannan shekarar da ta wuce menene kuma kake tunanin alamar faɗuwa ne don ka gyara wannan shi ne addinin musulunci idan da za mu tsaya mu rike shi babu wayanda za su fi mu bari in gaya muku da sai dai mu taimaka wa junanmu da kanmu ba sai mun nemi taimako daga waɗansu ba yanzu mu kaddara makarantar nan yadda muke taruwa ba a samun mutum dubu? lokacin eh a wai misali ne kuna ganin dubu nawa za mu samu wani lokacin mun to sai muka ce a shekara muna da gidauniya sau uku kawai kowa ana son dubu ɗaya abinci tayin na farko a tayin na biyu dubu ɗaya a tayin na uku dubu ɗaya a shekara nawa za a samu me za a tinkara bai yiwu ba hmm? to sai shekarar ta kare ba dubu ɗari ba dubu ɗari wani abu in ya taso sai dai wani mutum ya ɗau nauyi kuma ba wanda sai ga gagare shi kuma mun manta ban ma sa iyalanmu a cikin irin nan. ya kamata idan ana irin wannan matanka su sa jarin su ciki kai ka sa ciki ya'yanka su sa ko sai mu kawai sai mu shi wani ma idan zai je makarantar ‘ya'yansa baligai ma baya musu kai balle kuma ‘yan ƙanana a koya musu zai tafi masallaci kullum ya sallah ba ‘ya'yansa baligai bai musu fada balle ya koya wa ƙananan da ba su da shi kan wai shi shi yake yi kawai shi ai shi ne babba kawai su yara ne yana tuna da shi abin da yi to kai ka gane ba kyau wancan din ko to yanzu sai ka yarda ƴaƴanka ma su irin wancan rayuwa ya kamata mu rika samun ci gaba a rayuwar mu a na addini kullum wayewar mu ta zama daban ƴaƴan mu su ne a baya a karantu a makarantu ba mu da naci wajen shigar da 'ya'yanmu makarantu a karanta zamani a karanta ilimi irin wanda duk arna yake ji da shi a ce ɗanka ya karanta shi kai ma sannan kuma fondisho na addini yana nan ana karantar da shi musuluncinsa duk inda aka taba ka aji ka daram kai ba wawa ba ne muna da wannan sakacin 'ya'yanmu ga sunan jahilai sai shaye-shaye sai askin banza da sa wandon wofi wai in kaga yaronka ya cika yin irin adon zamani ma sai ka ji daɗi ai ɗana ne ya wuce yana rangaji ya ta da su ma hakan nan eh wai daɗi yake ji shi ɗansa ne ai ya waye ba ilimi ya yi shekara ishirin ya kamata da a ce yanzu akalla da ya gama diploma eh? ya kamata da a ce yanzu ƙoƙarin digiri yake yi amma ba abin da yake sai kawai yawo a gari ce yaro na ya more ya samu sabon na fem wallahi na fem sai kira. rugugum rugugum a yi aski a tattar na fotuna wani kaga ya yi haka da shigari wani ya yi haka wai su ne suke su ne fotunan da yake kallo yana daukan karatu <laughs> eh kuma ya taba daukan babansa a nafiyan din bai ce mar komi ba uwarsa ma ta taba shiga suna kallo abun ko su ce komi ba ya din jani eh wani yaro ya dauke mu da ni da ubansa ganguna suna ta tashi da baban baban bai ce komi ba amma ke kuma da irin wannan hotunan amma bai da kunya ha yi kan ban sani ba to wannan fa shine tsarin mu mu Hausa Fulani fa kana jin kalmar da Bahaushe ya kawo ya ta koma masa ba kaman karan zube kara zube ko mm. wai zaman kara zube to mu ne muke zaman kara zube wannan Wai shi son shi ake hoton in ka kalle shi a ce ma bai da fi fasali. Fular ya sa ta wani iri ya bata fuska ya karkata wai shi ma wai har lika sa ake. Eh, eh, wai ne eh, yawan ba da dariya ne shi dan iska wannan shi ne dai takaice dai sakon da muke badawa mun shiga sabuwar shekara ya kamata mu canja tsari mu kula da addini mu wallahi kar muke barin abubuwa na addini suna ci baya rayuwar matasanmu na ci baya muna kallo amma ko mun saki jiki kana tsammanin ba za a tambaye ka bane amana ce Allah ya baka yayan nan amana ka bar su shugabanci aka baka an baka amana ka bari a unguwa in ka ji kana rikici kana fada da ‘yan unguwa ka tashi zalunta su wani ya ɗan kankan gari to shi kenan sai kaga hankali ya tashi za a kai ka gaba amma wai don a gyara unguwa a tarbiyantar da ‘ya'ya a yi ƙoƙari abin da zai ciyar da unguwa gaba ai kowace unguwa ko gwamnati ba ta yi ba tana da tsarin da inda za ta yi unguwar ku ciki daɗi yanzu kamar gongon nan yadda muke da yawa in aka ce muna da wani asusun da za a rika yi maimakon a ce ku kawo haraji a ce asusu za a ce a kawo za a tara ruwa ba zai mana kaɗan ba ruwa ba zai rika ce mana gidaje ba za a yi hanyoyin ruwa ko sannan falwaya ba za ta rufe ta zo ta yi ƙoƙarin barazana a rayuwarmu ba to duka ba mu da wannan ba mu da shi ba mu da wani tsari wanda za mu taimaka wa kanmu da kanmu da shi ba mu da tsarin da za mu taimaka wa ‘ya'yanmu a wajen ilimi haka kawai mu dai mu dai mu ji daji kawai Allah ya sauke wallahi mu gane wannan ba ɗabi'a ba ce kuma wannan ba zai kai mu ko'ina ba in banda mu lalace mu zama bayin duniya kawai Allah ya sauka don haka za mu tsaya nan insha Allah to akwai walima da aka gayyata ranar litinin alako insha Allah in ba sanyin ruwa yawa in ba a yi ruwa ba daren yi sanyi la taimake mu mu wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati sannan kuma za mu yi amfani da wannan rana wanda shine darasin mu na farko a wannan shekara mu sa 'yan uwa da suke taimakawa addinin Allah a cikin wannan addu'a akwai bayin Allah wanda suke kokari wajen ciyar da addini gaba kuma suna taimakawa bayin Allah musamman lokacin da aka yi lahiyar nan akwai wayanda suka ta faɗi cewa an taimaka musu da abubuwa na more rayuwa suka yi sallah lami lafiya ga su lahiya da shauransu ni kaina duk shekara ana taimaka mini da rakon lahiya kaga wannan ba karamin alkhairi bane ga ɗan adam a ce duk shekara zai yi lahiya ci gaba ne kuma a ce da arziki na wani kaga wannan ya mori arzikin ko don haka da kuma waɗanda suke ta kawo mun godiya ta cewa a taimaka musu da addu'a ne ya mun kaza ne ya mun kaza ne ya taimake ni da kaza to dama Allah ce quli imalu fa sayarallahu amalakum wa ku yi aiki Allah da manzonsa suna gani wani ma akwai waɗanda ko da yaushe za a ga kawai in an kwana biyu ya fuskanci kamar ka shiga matsala sai ya kawo man kuɗi yanda ya zafin sai ka ji mutum ya zo ya ce min wallahi wani ya taimake ni da kaza a sa shi a addu'a kuma muna sawa a addu'ar ba wai an bayyana a fili ba kuma in mutum ya maka kawai daɗin da ka ji ma addu'a ne yawwa don su mana garka na gari cewa suke yi inna ma nur'imukum liwajhillahi la nuridu la nuridu minkum jaza'an wala shukura mu ba ma son wata godiya ba ma son wani sakamako mun yi muku don Allah ne to don haka mai yi don Allah ko an ce an gode ko ba a gode ba shi ya yi don Allah kuma Allah yana gani don haka kuma ba zai ci daina ba ba zai tsaya ba addini musulunci nan ku duba yadda muke samun ci gaba wajen karanta su wannan mun fara abun haka nan dai a gurgunce gurgunce ya samu kafa har da fukafuki yana tashi kuma duk da dukiya ne akwai bayan Allah da suka zage suka dage suka taimakawa addinin suka taimakawa masu kira domin wani lokaci idan wanda zai yi kira baya da yadda zai yi dole wata rana sai ku ji shi wajen anata iya yaushe zai zaunu ba zai zaunu ba to don haka Allah ce muke mu sa su cikin addu'a Allah ya saka musu da alkhairi eh naira daya naira goma da ake har hadawa ana ta yada wannan abu Allah ubangiji ya taimaka kuma da fatan Allah ya sa su ɗalibai shugabannin ɗalibai za su samu tsarin da suka yi sabo kamar yadda shekara ta zo sabuwa ko dai su yi amfani da wannan shawara ya kamata a samu hikiman da aka yi a kowane time a ce an yi wannan kokari na a yi ƙoƙari kowa ana gayyata sa da ya kawo kaza kaza don a ga ko za a haɗa kaza in aka samu mutum dubu sun ba da dubu ɗaya ɗaya an samu dubu nawa eh eh to a tayin na biyu ma a tayin na uku a shekara sau uku kawai an samu miliyan uku a mutum dubu kuma sun fi dubu don malam musa in dai har zai kawo da shi da 'ya'yansa da matansa nawa za mu samu eh jauro gaji matansa hudu ne yanzu nawa za mu samu a gidan jauro kawai da 'ya'yansa wallahi za ku ga duk abin da muka ce za mu gina zai gina duk abin da muka ce za mu yi zai yiwu to amma ina naira biyar ɗin ma an gaya gaggiya a zo a yi ta faman yanzu suna nan a kwamiti a aje ba su kasuwa Allah ya zama yi mai wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ka taimaka wa ‘ya'yanmu da iyayenmu wa'inda muke tare da su wa'inda suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ka taimaka shugabanninmu ka taimaka wa malamanmu ka taimaka wa ‘ya'yanmu da suke neman ilimi Allah ka taimaka wa ‘yan kasuwarmu da suke neman arziki ka ba su halali mai albarka ka taimaka wa makiyayenmu ka taimaka wa manomanmu ka taimaka wa masu sana'o'in hannunmu direbobi da shauransu makanikanmu da wa'inda suka yi kama da su Allah ka taimaki kowa a cikin harkokinsa Allah muna roƙonka wannan gari namu na son Allah ubangiji ka taimaka mana ka saukar mana da ni'ima da albarka mai yawa ka yaɗa sunna a cikin wannan gari ka don kofi bid'a ka ɗaukaka tauhidi ka rankwashe shirka Allah ka taimaka wa masu taimakon addini ka a cikin wannan gari ka ɗaukaka su ka ɗora su akan makiyansu makiyan addinin su Allah muna roƙonka wannan shugaba da aka naɗa mana Allah Ubangiji ya taimake shi da hazaƙa yanda zai jagorance mu mun shiga sabuwar shekara da sabon sarki muna fatan Allah Ubangiji ya taimake shi ya sa masa hazaƙa yanda zai jagoranci al'ummar wannan yanki na son. Allah kuma ya taimake shi da mataimaka na gari Allah ya taimake shi da mataimaka na gari Allah ya gyara mana halayensa gyaruwar shugaba gyaruwar lardi ne Allah ubangiji ka taimake mu duk wani wanda zai zo sa dan ya lalata tsarin tafiyar yankinmu Allah ka lalata shi ka faɗakar da shi domin ya canja shi Allah muna roƙonka ya Allah malamanmu na wannan gari masu kira zuwa ga addini tauhidi sunnar manzon Allah Allah ka taimake su Allah ka ɗaukaka su ka ɗora su akan makiyansu jihar mutu Adamawa Allah ka taimaka mana ka gyara mana shugabanninmu ka ɗora su akan makiyarsu ka ɗora su akan daidai tafiyar da za ta dace da su da ainihin waɗanda suke jagoranta su sa sunna tauhidi addinin musulunci a gaba da kowane abu a cikin rayuwarsu Allah ka taimaka wa Najeriya da gane gaskiya da rikonta Allah ka tsare mu ka kare mu ka dora mu kan makiyan mu ka samar mana shugabanci na gari ka taimaki duniyar musulmi ya Allah ka taimaka mana kan tafiyar mu a wannan duniya a bisa ainihin tafiyar littafin Allah sunnar manzon Allah Allah ka raba mu duk abin da zai tarwata rayuwar musulunci a duniya Allah ka daidaita tafiyar musulunci ka sa mana son alqur'ani son tauhidi son hadisan manzon Allah son sunna Allah ubangiji ka sa son Allah da son manzon Allah da son bayin Allah na gare cikin zukatan mu fiye da komi Allah ka shirye mu ka shirye da ƴaƴanmu Allah ka baiwa ƴaƴanmu ilimi mai amfani Allah ka baiwa ainihin ƴaƴanmu ilimi mai amfani ka arzuta mu da arziki mai amfani Allah ka taimake mu da zaman lafiyar da lafiyar da za ta amfani mu rayuwar na addinin mu Allah ka kare mu da dukkan wata fitina da za ta raba mu da addinin mu Allah ga mu nan mun kare ka da bukatun mu bayinka masu taimakawa addinin ka Allah ka san su ka san inda suke ko ina a duniya Allah ka taimake su ka tsare su ka kare su ka yada musu arzikin su ka sa albarka a cikin dukiyoyin su ka sa albarka a rayuwar su matasa da suka fahimci gaskiya suke da da ita Allah ka karfafe su Allah ka taimaka musu Allah ka ƙarfafa gwiwarsu, Allah ka ƙara musu imani waɗanda ba su gane ba kuma Allah ka ganar da su, Allah ka arzuta mu da gudu tare tsira tare. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin